قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يا ونا النبي كشي idan kuka ɓoye abin da yake zukatanku daga abin da Allah ya hana ku kamar son kafirai ko kun bayyana haka to Allah ya san shi babu wani abu da yake buya daga gare shi ya san abun da yake cikin sammai da ƙasai Allah mai iko ne akan dukkan komai babu wani abu da yake gagararsa